godiyar mu ta farko da ƙarshe ga Allah maɗaukacin sarki da ya ba mu dama muka sake haɗuwa a masallacin jami'ar ATBU a nan Bauchi a yau bayan wani 24 ga watan Ramadan shekara 442 tun bayan hijiran ma'aikin Allah annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da karatunsa a cikin surar nan mai albarka suratu yusuf alaihi Sala. mun yi karatu tun daga farkon wannan sura har zuwa aya ta ɗari da biyu yau da yardar allah za mu ɗora daga inda muka tsaya allah ka datar da mu mu karanta daidai mu fahimci daidai kuma mu yi aiki da daidai aya ta ɗari da uku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 العالمين من آية في السماوات والأرض عليها وهم عنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين Ubangiji maɗaukacin sarki ya ما في يوم متاني duk ƙoƙarinka a kan su shiryu ba za su shiryun ba mafi yawan mutane duk ƙoƙarinka ba za su zama muminai ba wa ma tsaluhun alaihi min ajin duk da cewa kai baka neman wani lada akan karantar da su alƙur'ani in huwa illa zikrun alƙur'ani ba komi ba komai bane face wa'azi ga dukkan talikai Wa وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في wal والأرض Allah ya ce da yawa daga cikin ayoyi a cikin sammai da ƙasa ya muruna alaiha waɗanda suke wuce su wahum an hamu arizon amma suna kau da kai da bijirewa daga gare su Allah maɗaukakin sarki bayan ya gama bamu labarin da ya bamu na daga labaran annabawa musamman kuma labarin da ya bamu mai ban mamaki mai cike da darasi da izina na annabi yusuf alaihi salam a cikin wannan sura ibnul ambari yake cewa akwai waɗanda suka zo suka cikiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin yahudawa suka ce muna son jin tarihin annabi yusuf yana ɗaya daga cikin tarihi ko labarai mafiya ban mamaki da ɗauke da izina na rayuwa amma ba kowa zai iya ba da cikakken labarin nan ba sai annabi kai kuma mun san baka iya karatu da rubutu ba ballantana a ce ka karanta labarin annabawan mutanen farko don haka ka ba mu wannan labari in daga ce kai annabi ne Allah zai koya maka ka ba mu wannan tarihi to sai Allah ya saukar da wannan sura sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu to amma duk da sun ji sai manzon Allah ya yi takaici mai tsanani akan sun ji abin da suka nema amma ba su yi imani ba shine Allah ce karka bakin ciki ma aktharun nasi walau harasta bi mu'mini ai walau bazalta kullal juhd li yu'mina nas ma amanu ai ma amana duk kokarin da kai akan mutane su yi imani ba zai sa su yi imani ba mafi yawan su sai dai su juya baya su barka don haka ka karantar da su abin da suka nema ka dai isar da saƙo in alaika illal bala kai iya naka shine ka isar fa inna ma alaikal bala wa alainal hisab mu ne masu yin hisabi da ɗaukan mataki kuma duk shiryarwa Allah ke ba da shirya kai naka shine ka nuna musu hanya amma mutum ya ɗoru akan hanyar bayan ka nuna masa wannan kuma sai Allah ya yi ba kowa bane wace iya samu sai wanda Allah ya bashi shine ma'anan wa ma nasi walau harasta bi mu'mini walau harasta daga alhirsu ne alhirsu kuma shine aljihudu shadid lil husuli ala shay mutum ya ta kokari akan sai ya samu wani abu sai ya cimma wata manufa Ta yace duk kokarinka duk matsakaiminka duk himmarka akan ayi imani ba wanda zai yi imani sai wanda Allah ya ga dama haka Allah maɗaukacin sarki yake cewa Allah ya ce duk wa'azin da za ka yi wa mutane idan Allah bai zaɓi mutum zai yi imani ba zai yi imani ba walau na nazzalna alaihimul mala'ika wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kullu shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktharahum yajhalun Allah ya ce da a ce mala'iku za su sauko daga sama suna ganin su cul da cul su ce mu ne mala'ikun Allah ku yi imani wa kallamahumul mauta kuma ya kai yadda mutanen da suke cikin kabari in ka zo wucewa zai ce wane ko ya bulluko daga kabarin ya ce ka gani na ji na ga lahira gaskiya ne ka yi imani don karka samu matsala irin tawa ya koma Allah ya ce wallahi ba za su yi imani ba sai in Allah ya so duk wanda Allah bai bashi imani ba ba zai iya ba shi yasa ya ce walau harasta duk ƙoƙarinka annabi sallallahu alaihi wasallam yi iya kokarinsa ya koyar da dare ya koyar da rana ya koyar a bayyane ya koyar a ɓoye sallallahu alaihi wa sallam ya hana kansa bacci ya yi duk abin da zai kuma ya hada da addu'a amma Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ne in ta haris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil duk kokarin da kai akan ka shiryar da su wanda ya bata Allah ba zai shiryar da su ba sai wanda Allah ya ga dama ne yake shiryarwa shine walau harasta shi yasa Allah yake shaida cewa manzon Allah ya yi kokari din har yake ce fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith Allah yake tsananin bakin ciki zai sa kamar zaka kashe kanka wa ba su imani ba shine Allah yake afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin zaka san su dole ne wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah ba wanda zai yi imani sai wanda Allah ya bada izini to shine ma'anan wa ma aktarun nasi walau harasta bi mumini mafi yawan mutane ba masu imani ba ne duk kokarinka kuma wannan yana nuna mana cewa duk kokarin annabawa da mabiyansu da magadansu malamai to fa iya za su kwashi nasu ne amma mafi yawa kan yan wuta ne kuma duk yanda yake wannan sunnar Allah ce kauniya duk yanda kai ba zai zama mutanen kirki su fi yawa akan mutanen banza ba dole mutanen banza su ne za su fi yawa inna fi zalika la aya wa ma kana aktsaruhum Allah ce mafi yawansu ba masu imani bane haka ne ɗabi'an mutane kuma shi yasa ake cewa kar ka bi ta yawa in ka bi ta yawa za ka ɓata ka bi ta gaskiya kawai ita gaskiya ba ruwanta da yawa tana la'akari da ƙarfin kanta ne ta rike kanta ko da mutane ba sa tare da ita shi yasa Allah ce wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in kace ka bi na yawan mutane to za su batar da kai in yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun shi da Allah ce wa ma tas'aluhum alaihi min ajr sun ni ka karanta musu ka karanta musu ka tambaye su lada ne Allah ce baka tambaye su lada ba fa am tas'aluhum ajran fa hum min maghramin muttalun wai kana tambayar su lada ne har wato bashi ya musu yawa har suna gani ba su biya bil din baya ba da bil din yanzu ya taru shi yasa har suke damuwa suna ganin abun nauyi wa ma tas'aluhum alaihi min ajri Allah ya shaida cewa manzon Allah baya karban ko sisi akan karantar da Qur'ani qul la as'alukum alaihi min ajr ka gaya musu ni bazan zan tambaye ku ba Allah kuma ya shaida cewa wa ma tas'aluhum ba ka tambayar su komi kyauta kake karantar da su hanyar aljanna ka tsora su akan ta kyauta amma duk da haka ba za su yi imani ba to Allah yana gaya wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam kar yayi bakin ciki saboda wannan abin da suke yi din ana fahimta ko in huwa illa zikrun lil alamin alqur'ani ba komi bane face wa'azi ga dukkan talikai zikr bi ma'ana tadhkira inna hadhihi tadhkira shine nan zikr hada zikr to alqur'ani zikr ne wa'azi ne karantarwa ce gargadi ne tunatarwa ce duk abin da yake zai tuna wa mutum hanyar gaskiya don ya bita ya tuna wa mutum akwai hanyar barna don ya kauce mata kar a zauna shiru ba a tunatar da mutane ba wannan shine amfanin alkur'ani sai zaman lil da dukkan talikai to alkur'ani wato tunatarwa ne sannan wannan yana nuna mana alkur'ani zikiri ne karanta alkur'ani kawai ka samu ladan zikiri Allah ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alu alkur'ani zikiri ne inna nahnu nazzalna dhikra وإنا له لحافظون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين القرآن الذكر ذاك كأيت القرآن ككرنت ka samu ladan zikiri ba ba wani zikirin ma da fi alkur'ani za ka yi zikiri ka samu lada in ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha kowane guda daya kana da lada goma amma alkur'ani ya fi haka kaga wani a duka sentence ne shine alhasana din lada goma amma shi alkur'ani a'a duk wanda ya karanta alkur'ani falahu bi kulli harfin ashru darajat kowane harafi ɗaya ne lada goma ɗin haka in ka ce bismillahir rahmanir rahim ba bismillah kawai kai ba a cikin wannan akwai harufa nawa goma sha tara to ba za a ce kana da lada goma ba sai a ce kowane harafi ɗaya a ciki akwai lada goma ladan ka nawa to wannan shine alqur'ani yake zikrul lil alamin An bato ne da tunatarwa kuma gargaɗi ne dukkan talikai ana fahimta ko waka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alaiha wannan waka ayyin din ba wannan sa wa kam min ayatin ana yawan amfani da waka ayyin zaka je shi a cikin alqur'ani asalin sa ismun ne yadullu ala kasratil adadil al mubham duk abin da yake da yawa amma ba a yanke adadinsa ya kai nawa bane yawa. ana ganewa to sai a ce waka ayyin akwai abubuwa masu yawa nawa ba sai ka ji lamba ba ana fahimta to shine waka ayyin si ba wai yace asalinsa ayyu ne sai aka kawo kafu tashbihi aka hada shi waka ayy to sai ana ce waka ayyin dano mabniyin ne abin nan a yanda yake amma asalinsa kamar Allah yana tambaya ne wanne da wanne ne guda nawa ne tambaya ce amma wannan ba wai tana neman amsa ba adadin yana da yawa ba adadin lambar ɗin ya dame ka ba abin da ya faru ne ya kamata ya fi damun ka ana ganewa ko wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ard Allah ce nawa nawa ne daga cikin ayoyin Allah a cikin sama da ƙasa sai ka ba da amsa ka ce ai suna da yawa ya muruna alaiha suna ta wucewa ta kansu wa hum anha mu'ridun alhali kuma suna rafkana suna bijirewa ba su ɗauke su a matsayin ayar da za ta sa su yi imani ba a ayar baya Allah ya ce wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin duk kokarin ka ba su yi imani ba akan abun da ka karanta aya kenan shar'iyya to Allah ya ce ko ayoyi kauniya ma su ma gashi nan suna ta wuce su ba su yi imani ba kenan sun karyata ayoyin Allah kauniya sun karyata ayoyin Allah shar'iyya kun gane ma'anar ayoyin Allah kauniya ayoyin Allah kauniya su ne ayoyin da ake ganin su a zahiri waɗanda da ganin su ka san akwai wanda ya yi su wannan shi zai baka alamar cewa ubangiji ya bunƙasa ubangiji ya buwaya ubangiji ya cancanci abota masa don ba zai yi wannan a banza ba rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar ana fahimta in ka daga kai kaga sama kawai ka sun koyar da kanka ka ga ƙasa ka dubi sauran halittun Allah a fala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat ka dubi raƙumi yadda Allah ya halicce shi wa ila sama'i kaifa rufi'at ka ga sama yadda Allah ya tsaga ta duk tsayinka ba za ka kai ba ka dubi duwatsu wa ila jibali kaifa nusidat Allah ce walan tablugha al-jibala tula duk tsayinka ba za ka kai dutse ba sannan kuma wa ilal ardi kaifa su kaga inda Allah ya shimfiɗa kasa waɗannan duka ayoyin Allah ne me amfanin su ayoyi ne kauniya waɗanda ganin su zai sa ka gane ba a banza aka yi waɗannan ba ba yanda za a yi su su yi kansu an kuliku min ghairi shay'in am humul khaliqun haka kai suka samar da kansu ko kuma ba abin da ya samar da su kaga ba zai ba ɗayan biyu kai ne da kanka ka san ba kai kai kanka ba sannan kuma ka san da ba daga babu ka zama akwai ba dole akwai wanda ya samar da kai to wannan shine ayoyi kauniya ayoyin shar'iyya kuma sune ayoyin da ake karantawa na alqur'ani zalika natluhu alayka min al-ayati wa dhikril hakim wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati lahi wal hikma an gane ko to waɗannan ayoyin da ake karanta wanda annabi sallallahu alaihi zai zo ya karanta musu ne ce duk kokarin ka ba za su imani ba sai yace to ban da wancan ba ai ayoyi na zahiri ma suna wucewa suna gani ba su yi imani ba za ka duk kokarin ka ba shi zai sa su yi imani ba wanda zai yi imani zai yi wanda ba zai yi imani ba ba zai taba yin imani ba ana fahimta ko sai wanda Allah ya nufe shi da baiwa ta imani sai ya iya yin imani wannan ayar tana nuna mana cewa wato yadda za ka gane wani sako na Alƙur'ani ya tabbatar maka da cewa Alƙur'ani ba a saukar da shi don iya zamani na bayan ya shuɗe shi ke na Alƙur'ani ya zama outdated ba yanzu Allah ya ce da yawa daga cikin ayoyi suna wucewa ta cikinsu a sama amma suna bijirewa yanzu a wancan lokacin za ka iya ganin direct relevance da wannan ayar a da ana bi ta sama ne Allah ya ce akwai ayoyi a sama suna bi waye ta bi ta sama sai dai su ji kawai ce to amma yanzu wannan ayar a zahiri take ga kamar don wannan zamanin aka saukar a lokacin da ba jirgin sama shine Allah ya ce akwai ayoyi da yawa a sama muna wucewa amma mutane ba sa daukar izina da su shi yasa ba za ka ƙara gane girman Allah ba wallahi sai ka sai ka yi tafakkuri a cikin ayoyin Allah irin waɗannan kauniya din shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da ayoyin karshe na suratu ali imran yace wailul liman qara'aha wa lam yatadabbarha azaba bone ya tabbata ga duk wanda ya karanta amma bai tsaya yayi tunani a kai ba to irin waɗannan sune sune irin ayoyin da kai yanzu zaka wuce a ce ka hau jirgin sama ka hau ƙololuwar sama da zai zama tsakaninka da ƙasa ka yi sama da mita dubu ashirin kamar yadda nan ƙasa suke hango gajimare daga sama kai ma daga sama kana hango gajimare ne ta ƙasa ba ka iya ganin gidaje ba ka iya ganin garuruwa ba ka ganin komi sai dai ka ga gajimare idan tafiya ta yi tafiya amma za ka yi ta ganin abubuwa na ayoyin Allah a sama sannan ka gane duk wani tafiyar da aka yi kai baka je ko ina ba fa a saman ma ina ka je in ka sake lekawa sama za ka ga taurari har yanzu baka ga sun ƙara girma wai ba da ka je kusa da su ba to shine Allah yake cewa ayoyi da yawa a cikin sama suna wuce su amma baya sa su su yi imani don Allah in akwai wanda ya cancanta yin imani da Allah saboda ya ga ayoyin Allah kauniya akwai sama da baturen da yake kere-kere a zamanin yanzu ai wanda yake kimiyya da fasaha ya fi kowa cancanta yi imani don ya fi kowa ganin abin mamaki daga ayoyin Allah kai ta yi sai dai ka ji labari amma shi wanda yake karanta kimiyya da fasaha da wanda yake kera su yana ganin su ne a zahiri amma ya hana shi ya yi imani to sai wanda Allah ya zaɓa shi ne kawai zai iya samu ya yi imani waka ka ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun sai Allah ya ce وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun Allah ya ce da yawa daga cikin su ba ta yin imani face kuma sai suna hadawa da yin shirka afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min adabillah shi waɗannan mutane wai sun aminta ne akan cewa wata ukuba daga wurin Allah ta faɗo a kansu wato wata azaba ta musamman ta zo ta rafce su daga wurin Allah za shi yake min azabillah wata mai lillisewa daga cikin azabar Allah ta zo ta fada a kansu shi suka shi suka aminta shi suke so am ta'tiyahum sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun ko kuma jira suke tashin kiyama ya zo ya rafce su alhali suna marafkana kwab ba tare da sun aune ba kawai sai su ga tashin kiyama to Allah madaukakin sarki a nan ya ce mafi yawan mutane ko da sun yi imani sai suna hadawa da shirka shine wa ma yu'minu aktsaruhum billah da yawa daga cikin su ba sa imani illa wa hum mushrikun kuma sai suna hadawa da shirka wannan kuma ka kaga ai gaskiyar waki in abin da ke faruwa a cikin al'ummar mu kenan mutum zai ce yayi imani amma duk da haka kuma Allah in da ya imani da shi din yana ji bai ishe shi ba sai ya daɗa ƙarawa da kama nan kama can ya taya Allah saboda Allah bai ise shi ba wannan shi ne shirka haɗa Allah da wani a cikin bauta an taji ala lillahi liddan wa huwa khalaqa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ka sanya wa Allah kishiya bayan Allah shi ya halice ka ka yarda da tauhidin rububiyya cewa Allah ne ya halice ka Allah ne mai baka Allah ne mai hanawa Allah ne mai kaza mai kaza amma duk da haka kuma baka kuma dogara ga Allah ba kuma kana jira wata hanya ita kuma za ka yi ciko na Allah bai gama cika ba a gare ka wannan shine shirka to Allah ya ce mutane da yawa duk da imaninsu suna haɗawa da shirka to shirka nan kuma kala biyu ce akwai ashirkul akbar wanda ita in ta taba imanin tana rusa imanin ne gaba ɗaya ko kuma a shirkul akbar ita za ta ci imani ne ta rinka raraka a ciki amma ba za ta cinye shi ba gaba ɗaya dukkan su kuwa haɗari ne shirkul akbar shine al-mukhrij min al-milla shi in mutum yayi shi zai fita a musulunci kuma in Allah ya sa shi a wuta ba zai take fita ba kuma shine wanda Allah baya yafewa in ka mutu kana yi Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya yafewa ai masa shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma duk wanda ya ga dama yana iya yafe masa abin da bai kai shirka ba sannan kuma babu wani laifi da za a yi wa Allah da ya fi shirka muni ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kuma ba abin da zai sa a dawwama a wuta sai shirka innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil zalimin min ansar Allah ce duk wanda ya shirka da Allah to Allah ya haramta masa aljanna wuta zai ci gaba da zama kuma ba zai fita ba a cikinta to wannan shine ashirkul akbar shi in Allah ya zo yi wa mutum azaba to azaba mafi girma zai masa illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar menene al-azab al-akbar shine azabar da ba a fita a cikinta to wannan shine shirkar da take cinye aiki gaba daya to akwai mutane kuwa da yawa da za su ce sun yi imani alhali ba su yi imanin ba sun yi imani kuma sun yi abin da zai rusa imaninsu wannan yana faruwa ne ta hanyar yin aiki na gaba wanda ya haɗu kuma da ƙudurin zuci ka ƙudurci yin wani abin da haƙƙin Allah ne wa wani kana jin ƙasƙanci a gaban wancan ɗin a matsayin irin yadda ake ji a gaban Allah wannan ya shafi ta ɓangaren ƙauna ya shafi ta ɓangaren tsoro ta ɓangaren ƙauna shi ne ka ji kana son wani irin yadda ake son Allah ko sama da yadda kake son Allah kowaye ne shi ka ƙaunace shi sama da Allah to wannan shirkul akbar ne kuma ka fita a musulunci don Allah ya ce masu imani kan na amanu ashaddu hubban lillah amma kafirai su kan suna da waɗansu da suke riƙansu yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar yadda ake son Allah to haka kuma ta wajen tsoro da biyayya mutum ya ji yana jin tsoron wani abu ko wani tsoro irin yadda ake jin tsoron Allah musamman kuma alkhawful khafi tsoro irin na ɓoye wanda ko baya nan sai rinka ji kamar wancan ɗin zai iya cutar da shi ana fahimta ko to akwai irin wannan da shedan zai iya sa maka ka rinka jin kana tsoron wani ai wani yana da wasu supernatural powers kana boye ma sai kamar yana ganin ka kamar ya san gaibi to irin wannan tsoron in mutum ya ji akan wani ba akan Allah ba to ya fita a musulunci saboda ba wanda ya isa ya san menene yake boye game da kowa sai Allah duk masu sa irin wannan shaytanu ne inna ma zalikum shaytan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum Allah ya kar ku ji tsoron su wa khafuni in kuntum mu'minin ku ji tsoro na in kuna da imani in kuka ki tsoron Allah kuka ji tsoron su kuma ba ku da imani kenan ana fahimta ha kuma aiki na zahiri wannan ayyuka na zuci kenan mun faɗi ƙauna mun faɗi tsoro ko kuma da yawa kamar tawakkalin cikin zuciya kamar ta sahop arraja ana fahimta yawwa to haka kuma aiki na zahiri ko wanda ake furkawa da harshe kamar yin addu'a da roƙo a madadin ka roƙi Allah sai ka roƙi wani ko lokacin da ka shiga wata damuwa sai ka ce wane kake nema ya agaje ka ko kana neman ceto sai ka tsallake Allah ka ce wani ne zai cece ka kana da mutlak cewa yana da wannan fawon ba tare da ka jingina ga Allah ba wannan duk yana cikin shirkul akbar ana fahimtar wannan da kyau muna magana ne akan abin da yafi komai muhimmanci a koyarwar musulunci ba wani abin da za a koya maka da yafi wannan muhimmanci duk abin da za a koya maka wanda bai kai wannan ba to ba zai iya haramta maka shiga aljanna ba ko menene in ba wannan ba duk laifin da ka ji ana maka magana a kai to ba zai haramta maka shiga aljanna kwata-kwata har abada ba sai wannan wannan kan in ka rasa shi to ba za ka shiga aljanna ba har abada Allah ya ce in ka ga ka shiga aljanna to ran da aka samu raƙumi aka samu gwanin da zai iya zura shi ta cikin ramin allura gwanin ya bayyana to zai iya kai ka aljanna wannan gwanin zai bayyana to Allah ya ce hatta yalijal jamalu fi sambil khiyam ba za su taba shiga aljana ba sai ranar da raƙumi aka iya zura shi ta cikin kofar allura to wannan shine karatun da yafi komai ka bashi muhimmanci magana akan shirka ka yi nesa da shi duk inda aka ce shirka ko da wasa ake ka bari dallantana na gaske ne kuma duk wanda yake wasa da harkar shirka yana wasa da wuta kaga kuma hukaci ba mai hankali ba zai wasa da wuta ba to shine ma'anan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun shirka kenan wadda take shirkul akbar a shirkul akbar al-mukhrij min al-milla wanda yake fitar da mutum a musulunci yana daga ciki kuma fadar furuci na baki na taɓa jin wani ya ci tuntuɓe sai ya faɗi sunan wani wanda ba Allah ba ko ma waye wani sai ce wane na ce ha ba sai ko yanzu kai kana waye kana ma'addacin alkur'ani za ka ci tuntuɓe amma ka yi abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani cewa idan sun shiga cikin damuwa za su ambaci Allah amma in suna cikin daɗi sai su ambaci abin shirkansu kai yanzu kayi mafi muni sama da abin da kafiran jahiliya ma suke yi Allah ka cewa ya faɗi za raki fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din in suna cikin bala'i sai su kira Allah kai kuma yanzu kana cikin bala'i ma kana kiran wani sai ce ai da ka kira Allah da kira wani duk ɗaya ne Allah ya ba wa wani duk power suna hannunsa to wannan shine ashirkul akbar in ba ku san shi ba duk wanda zai ji cewa akwai wanda Allah ya bashi mabudan fawansa suna hannunsa shi ma zai iya juyawa wadda Allah ke juyawa ko in Allah zai juya sai ya yi shawara da shi ko yana da wasu mutanensa waɗanda ba a isa a taɓa ba Allah ba yana jin kunyar taɓa su saboda shi wannan shine yarda da wannan shine ashirkul akbar rage wa Allah matsayi daidaita shi da wani ko kuma ka ce Allah madaukakin sarki shine a ƙasa wancan ne a sama tunda duk wanda sai Allah ya yi shawara da shi kafin ya aiwatar da abu waye babba kenan to wannan shine ashirkul akbar to akwai shi kuma a cikin aiki na zahiri yin sujada wa wani kamar abin da muka faɗa a baya ko kuma wani abin da ake yi da dukiya mutum ya yi yanka da sunan wani ana yin yanka ana ce fasalli li rabbika wanhar imana har li rabbik kama kai da ka zo yanka dabba sai kace da sunan wani. ko kuma baka faɗi sunan wanen ba amma kana sacrifice ne saboda wani ya yarda da kai ko ya biya maka bukata za ka iya yin yanka ka nemi yardar Allah ai ka yi yanka ka yi sadaka ka ce kana neman Allah ya yarda da kai to wani shi kuma zai yanka ya zubar da jini ne saboda wani. ya yarda da shi ya biya masa bukatarsa wannan duk shi ne shirkar da take fitar da mutum a musulunci yana daga cikin sabautan kabari wanda duk yake cikin kabari Allah ce innaka la tusmi'ul mauta wannan fa Allah ne ya faɗa ko ya ce duk yanda kai wanda yake cikin kabari ba za ka taba iya jiyar da shi ba wa ma anta bi musmi'in man fil qubur waɗanda suke cikin kabarin nan ba za ka iya jiyar da su ba ana ga wa manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam in shi bai iya jiyar da na cikin kabari ba kai za ka iya jiyar da shi to wani sai zai tsaya a jikin kabari sai ɗaga hannunsa yadda kake roƙon Allah wallahi haka zai ce wani a sa ne a cikin abu kaza ina neman alfarma wani kuma zai biya kuɗi da kansa ya sayi dabbobi ko ya ɗauka ya ce ya kai ne sacrifice saboda wane ya masa alfarma kaza bai da lafiya a biya masa wannan shine bauta ɗin shine abinda Allah yake cewa mutane da yawa gashi sun ce sun yi imani da Allah amma suna shirka ana fahimta ko da wanda zai je dawafi a inda ba a dawafi dawafi a jikin kabari dawafi a wani shirayi, wannan duka yana daga cikin shirka da take fitar da mutum a musulunci Allah ya tsare mu to sai kuma shirka da bata kai wannan ba ita ce a shirkul khafi ko kuma a shirkul asghar karamar shirka ya tabbata cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna akhwafa ma asafu alaikum shirkal asghar ce ni na fi jin buku tsoron shirka shirka karaman nan ma saboda babban ka ai ba za ku yi ba duk mai hankali ai ba zai wancan ba yace amma karaman nan ita nake jin buku tsoron suka ce menene ashirkul akbar sai ce arriya riya kana yi saboda wani ya ji asali in za a yi don waye ake yi don Allah amma kai kana so wani ma in kai ka burge shi kana karatun ka na Qur'ani daidai lokacin da za ka yi karera ya sa ka ji daɗi saboda Allah maɗaukakin sarki kake kake yi saboda shi sai kuma sai ka kira wani yana jin daɗi sai ya rinka burge ka ko za ka yi sallah ka gyara ta saboda wani ya gani ko kana wa'azi kana karantarwa ka faɗa saboda wani ya ji ya yaba ya ce ashe ka iya to haka kuma ɗaya aka sin wani ya ji ya ji haushi shi ma yana ciki aiki. ana yi ne don Allah ya ji ka nemi yardansa to kai sai kai don wani ya ji haushi shi ma biyu yana cikin riya lokacin da ka zo yin abu na addini ka yi saboda Allah kaɗai faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ana fahimta ko to wannan jin cewa kana san ma wani a ciki shine shirka ita ce riya shine wanda ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ubangiji ya ce ana adna shuraka yani shirk hadisi ne riwaya imamu muslim ya ce ni ni ne na wadatu ga barin duk abin da masu shirka suke yi ba na bukata mana amila amalan ashraka fihi ma in ghairi taraktuhu wa shirka duk wanda ya wani aiki kuma sai ya hada ni da wani a ciki to na bar masa ya je kai mu wancan din kan bakare ba na bukata a ce sai an hada ni da wani saboda Allah shine makaɗaicin da baya lokacin da zai halicce ka bai gaya wa wani ba ma ashhatuhum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim kai kanka ba baka san lokacin da yayi ka ba balle wani to ya kuma zaka zo yanzu bukatunka kuma sai ka shigar da wani a ciki bayan Allah ya yi maka komi tun lokacin da baka san wancan din ba ana fahimta ko za ka mu kiyaye shirka kowace iri ce kai nesa da ita akwai kuma shirkul khafi karamar shirka wadda take boye ita ba za ta fitar da mutum a musulunci ba amma tana cin imani kamar rantsuwa ba da sunan Allah ba na rantse da araduwa na rantse da kabarin wane ana fahimta in ba Allah ba man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut in za ka rantse ko ka rantse da sunan Allah ko kuma kai shiru kawai na cikin shirka koyayya kana iya rantsewa da siffofin Allah ka rantse da Qur'ani ko da wata sura duk babu laifi wannan duk na Allah ne magana Allah ce amma duk abin da ba Allah ba karkaran tsaye da shi kowaye ne ko annabi ne ana fahimta haku kuma yana cikin wannan shine ka ce ka ce in Allah ya yarda kuma in kuma ma ya yarda kun fahimta wannan ko haka wani ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ka hada ni da Allah ne ka ce in Allah ya yarda shi kadai ana fahimta yana daga cikin kuskuren da mutane suke yi in za ka yi wannan zai ka ce in Allah ya yarda sa'an nan in wane ya yi kaza amma ka ce in wane in Allah ya da kuma wane ya zama da Allah da wane ka sa su zama parallel kenan kuna gane magana wannan duk misalai ne da suke cikin ashirkul kulkafi sai mu yi mu kiyaye su kuma kullum ka rinka yin addu'a saboda ba abin da zai iya wato ka je ka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na jin mana tsoron wannan sosai yana koyi ta yi mutum ya je ya fada bai sani ba yana daga cikinsa kuma kamar da waɗansu suke cewa idan mutum ba ya haɗa da ya yi nisa ba ɗaura laya da ɗaura guru da sauran irin waɗannan abubuwa ko da ƙur'ani ne aka rubuta a ciki aka ɗaure to kar ɗaura a jikinka a matsayin wannan abin shi zai kare ka ana fahimta ko akwai dai malamai da suke ganin halaccin a yi amfani da alƙur'ani wajen neman magani ko a rubuta a sha ko kuma a rubuta shi ana ganinsa a zahiri kamar allo ko kuma takardar da aka rubuta sai a rataye wa mutum shi din saboda albarkan qur'ani don Allah ya ce kul walil ladina amanu hudan wa shifa wan nazilu min alqur'ani ma huwa shifa to wannan zai iya zama maka waraka in ji waɗansu malamai to amma a kulla a rubuta a zanzana wutsiyoyi da yatsu da wani abu a sa la haula a kawo sunan wani a rubuta a sa wani hoton ido irin wannan abin da ake yi a ciki a kawo a hada a je a kawo kadan kadangare a sa a ciki a dada wannan kan shirka ne tsantsa ana fahimta yawwa irin sare wanda ake yi a je a sa a makabarta a je a sa a wane ne a kawo kare a sa a cikin bakinsa a sa a daure bakin karen sai a sa wuta a babbake karen a haka duk yana daga cikin abin da ake da tsafi to mutum ya ce zai yarda da cewa wannan abun wai kai ma da gani wannan ka san da cewa musulunci gefe kai kuma gefe shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna buqa wa tama'ima wa tiwala ta shirk da irin wannan tofin da ake kiran sunan aljanu a ciki in ana tofi ana ce ya rauka ya ilu ya wane ne ya ilu sunayen aljanu ake kira da shi da at-tama'im la wa tiwala da maganin da ake yi saboda sa farin jini wance ta so wani alhali da ba ta son sa ko wani ya so wance alhali da ba ya son sa shine a tiwala ko a yanda za a raba miji da matarsa yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji to duk waɗannan abubuwa suna daga cikin shirka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabbai ya dawo gida yana zuwa gida matarsa take take faɗan rahoto take cewa ya saba in zai shigo gida sai ya yi gyaran murya <clears throat> oga zai shi kuma sai ku dan ta saboda shi baya so ya zai ga nonsense haka akwai manya ai to ya zo gida ta ce daidai lokacin sai zai samu na gayyato wata mata ta zo tana mun tofi irin wannan tofin ta kukkulla mata irin abin da ake daurawa nan a wuya sai tana tuttofa mata tana daurawa ta ce tana ji ta ce cak zai yi fada sai ta koye ta a karkashin gado sai ta zauna kawai sai gashi shi kuma ya shigo yana zuwa sai ga idan ta zuru zuru ya ce ka ya dai sai ta ɗan tsargu ashe ta manta mata bata rufe abun ba yana zuwa sai ce me wannan ta ce maganin abu kaza ne fa ka gani ina fama da ciwon ido duk lokacin da aka yi sai ciwon nan sai idan ne ya daina ciwo sai kama hannun sai tsinka ya ce mata aikin banza ta ce wallahi daga sai ana yi sai in warke ya ce mata ke baki gane ba wannan shine asalin shirka shekan ne yake caccakan idonki sai rinka zafi saboda ki je ki yi kina yin abin shi kuma da yake an yi haka an bauta masa sai daina cakar sai idon ya warke in an kwana biyu yana so ki sake bauta masa sai zai cicciki idon sai ya dawo sai ki je ki sake ke ce baki gane ba yace rabu da shi ga abin da zaki karanta in ji manzon Allah sallallahu alaihi daga nan zaki daina ji yace ki ce azhibil ba'sa rabbanna an anta shafi la shifa'a illa shifa'u ya da da saqama tana yin haka ta warke shedan ya samu wanda yafi karfin sa shedan ba akwai inda yake wargi duk gidan da ake sunna tsantsa wallahi shedan baya wargi a wurin Allah madaukakin sarki ce afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillah shin wai mutane da suka ki karbar shiriya suka ki yin imani nan da ake ta magana a kansu har suna shirka wai shin sun amintu lokaci ɗaya azabar Allah ta zo ta auka a kansu ne ghashiyatun min azabillah shine ma yughshihim min iqabillahi azza wa jalla fa yuhitu bihim abinda zai lullube su na azabar Allah haka suke jira an ta ce kuma sa'a ko tashin kiyama ne suke so ta zo musu bagtatan wa hum la yashurun alhali ba su shirya mata ba abinda suke jira kenan to za a yi ɗayan biyu ko azabar Allah ta zo musu ko kuma tashin kiyama ya zo ai dai ba za a rasa ɗaya ba ko amma ba maka azaba ba dai tashin kiyama zai zo akwai ranar kin dillanci kuma Allah ya gaya mana in ya tashi zai aiko azaba dama ba zai sanar da kai ba noti hakan aka zo tashin kiyama shi ma ba noti la ta'tikum illa baghta hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghta Allah ya ce kwatsam kawai za su ga tashin kiyama wallahi baka shirya ba zai kaga an fara kuma lokacin da za a fara tashin kiyama ba wanda zai gane duk da ana ta yin alamomin tashin kiyama nan da yanzu muke ji ko wallahi ba zai sa ka gane sai ka ce ah yanzu tun da an yi kaza bari mu shirya mu koma an nutsu a'a ana cikin harkoki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane suna ta harkokin su kawai sai dai ka ji bom an fara busan kaho sai mutum ya daga kansa ba ma zai gane cewa wa busan kahon wancan bane ba ba shi kawai sai dai kawai tara zuwa sai ta rabke fashi kenan sai mutuwa duk wanda ya ji wannan sauki sai ya faɗi a lokacin to wannan shine yadda tashin kiyama zai zo wa mutane Allah ya ce haka mutane suke jira da Allah ya ce a gaba قل هذه على بصيرة أنا ولدار الآخرة ولدار الآخرة ولدار الآخرة ولدار الآخرة أفلا تعقلون حتى Allah ya da lada kul hadhihi sabili ad'u ila Allah Allah yace kace wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga Allah ala basiratin a bisa basira da hujja da ilimi ana wa man ittaba'ani da ni da duk wanda ya bi ni wa subhanallahi wa ma'ana minal mushriki kuma tsarki ya tabbata ga Allah kuma ni ba na cikin masu shirka wa ma namin min qablika Allah ya ce babu wa ma namin min qablika min rasul babu wani babu wani manzo da muka aika gabaninka illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura face mazaje da muka aika waɗanda muke musu wahayi daga cikin 'yan birni illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura afalam yasiru fil ardi fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim Allah ya ce shin ba za su yi tafiya ba a bayan ƙasa domin su ga ƙarshen waɗanda suka kasance yaya ƙarshen waɗanda suka kasance a gabaninsu ya kasance yaya suka ƙare wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw Allah ya gidan lahira shi yafi alheri ga waɗanda suka yi takawa a ta'qilun shin ku ba za ku hankalta ba hatta idan tai asar rusul wa zannu annahum qad kudibu Allah ce haka za a ke ta tafiya har sai an kai lokacin da istai asar rusulu manzannin sun ɗebe ƙauna sun yanke tsammani wa zannu annahum qad kudibu su kuma mutanen nasu kafirai sun ɗauka ƙarya aka yi musu ja'ahum nasruna sai taimakon mu ya zo wa su manzannin fa nujiya man nasha sai mu tserar da wanda muka ga dama wala yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin amma azabar mu ba a mayar da ita a kawar da ita daga kan mutane masu laifi Allah madaukakin sarki ya ce mana wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tafarkin da Allah ya tsora shi akai na da'awa zuwa ga Allah ul hadhihi sabili ad'u ilallah. Allah kace da su wannan shine tafarki na bi mana hadhihi sunnati wa hadha manhaji wa hadhihi tariqati wannan ita ce hanya ta shine tafarki na tafarki na kenan na musulunci wanda Allah ya dora ne a kai. dama Allah ya ce na tsora ka akan tafarki sun maja'alna ka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha to wannan tafarkin da Allah ya tsora ne a kai din wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili to hanyar Allah guda daya to shine annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce da shi yayi shela cewa shi yana nan akan wannan hanya shi da waɗanda suka bi shi dukkansu suna kan hanyar nan kuma suna yin da'awa suna kiran mutane zuwa ga tafarkin Allah Shi ne adu'u ilallah ina kira zuwa ga hanyar Allah ana wa man taba'ani da ni da duk wanda ya bi ni aikin mu nan duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman kuma daga cikin malamai da Annabi sallallahu alaihi wal ulama anbiya malamai su ne magadan annabawa to dukkansu aikinsu shine kira zuwa ga hanyar Allah wannan kuma ya nuna mana muhimmancin yin da'awa zuwa ga Allah wannan shine aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce maka menene babban profession din manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan ayar qul hadhihi sabili ad'u ila Allah babban aiki na shine kiran mutane zuwa ga tafarkin Allah dama Allah ce wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim aikin kenan kiran mutane zuwa tafarkin tafarkin Allah falizalika fad'u wastaqim kama umirta ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kama Allah ya umarci shi ya kayyata kiran mutane to amma ya ala basira akan basira yake yin haka bi ala hujjatin wadiha wa burhanin qayyim wa manhajin qawim wannan shi ne hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam yi da'awa akan basira duk wanda yake yin da'awa babu basira a ciki menene basira na farko shine ilimi ka san me zaka faɗa na biyu ilimi na ka san wasuwa zaka faɗa saboda ba duk abin da ka sani ne ake gaya wa kowa ba sannan basira akan kaifiyar ya ake isarwa saboda akwai abin da ka sani kuma ka san wanda ka faɗawa amma ba dole ka san hanyar da za a gaya masa ba akwai gaskiyar da ka ɗauko ta gaskiya ce kuma wanda za ka gaya masa wanda ya dace a gaya masa gaskiya ne amma in baka iya faɗa ba sai ka faɗa sai a ƙi karɓa ko ka faɗa sai ka sha duka to shine basira da Allah ya ce ud'u ila sabila rabbika bil hikma yanzu in za ka zo kai mun wa'azi ni na yi kuskure sai ka zo za ka yi mun wa'azi zai zama daidai da wa'azin da za ka yi wa gwamna ko shugaban kasa ko sarki iri ɗaya ne aka san matsayin daban-daban ne kana iya zuwa gaba na ka ce yi abin da kai ba daidai ba kar ka ƙara in ka isa ka je ka gaya wa gwamna haka shi ta Allah ya ce ka je kai wa'azi wa fir'auna innahu dage duk yadda fir'auna ya kai din na ba amma fa qula lahu qawlan layyina in ka je kai a hankali in ka je kai a hankali zaka je kai magana ne da babban mutum to in fir'auna ya cancanci a masa a hankali ya kamata kai ma ka gane akwai irin mutanen da dole a hankali ake musu akwai kuma wanda da zafi zafi akan da ci karfi to wannan shine ma'anar ala basira sannan kuma yana daga cikin basira shine mutum ya zama yana da yana da basirar iya yin magana don wannan duka abin da muka faɗan tayu ya cika amma kai baka inda zaka jera maganar da za a karɓa ba sai wani zai faɗi ƙarya sai ya kallanta kuma sai a karɓa sai kuma naka ga gaskiyar cewa ka iya faɗa ba shi yasa yace ala basira haka basira dai ta haɗa komi da hanyar da manhajin da ilimin da content din da komi duka ya zama a cikin basira ne Allah ya ce ana wa mani taba'ani da ni da duk wanda ya bi ni wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin Sarki ya tabbata ga Allah kuma ni ba cikin masu shirka nake ba wannan ya nuna cewa waɗannan ayoyi na ƙarshe kaga duk suna ta magana akan me suna kusa ne akan masu shirka kuma Allah ce ka barranta ka ce ni ba na cikin masu shirka wannan aya kuma tana nuna mana cewa ka rinka faɗa a fili kamar yadda Allah ya ce a nan wannan kalma ta shirka ka rinka faɗa cewa ni ba na cikin masu shirka kuma ni ba mushriki ba ne saboda ka ƙara nesa da ita kuma saboda kowa ya shaida a gaban Allah cewa wani fa baya shirka shi yasa Allah ya shaida wa Annabi Ibrahim inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin da dai bai taba zama cikin mushrikai ba sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura ba mu yi ba aiko kowa ba gabaninka sai mazaje daga cikin yan birni wannan ayar tana nufi duk wanda Allah yake aikowa mutane yake aikowa baya aiko mala'iku inda za a turo muku mala'ika ai ba za ku yi imani ba ko kuma sai ku ce abin ya fi ƙarfinku. ku to amma sai Allah ya turo mutum irin ku to waɗansu kuma suka ce a rijalan yana nufi asalin maza namiji saboda Allah ba zai taɓa turo mace ba saboda akwai ayyuka na amanan da Allah ba zai ba da shi a hannun mace ba kowa da iya aiki shi akwai irin amanar da Allah yake ba mata amma irin waɗannan masu nauyi inna sanulqi alayka qawlan thaqila wannan banda mata a ciki shi yasa Allah ce illa rijalan maza kadai muke ba su wannan don mace ba za ta iya ba nuhi ilaihim waɗanda muke musu wahayi min ahlil qura daga cikin yan birni duk mutanen da Allah ya aiko annabawa ba ɗan ƙauye a ciki saboda in ɗan ƙauye za a rena shi kuma ɗan ƙauye biyan da ya yi sai ya sa ƙauyencinsa a ciki sannan kuma in ɗan ƙauye zo ɗan ƙauye ƴan uwansu za su karɓe shi amma ɗan birni ba zai karɓa ba amma in ɗan birni ya zo kuma fa ɗan birni za su karɓa kuma ƴan ƙauye ma za su karɓa shi yasa Allah yake cewa duk wanda ya aiko ɗan birni ne saboda ba za a taɓa rena annabi ba ko shi waye ne shine min ahlil qura la min ahlil bawadi Allah baya turowa daga cikin yan ƙauye wannan kuma yana nuna falalar zaman gari musamman a cikin harkar ilimi da wayewa kasan ba za ka hada da wanda yake zaune a ƙauye ba harkoki na ilimi harkoki na ci gaban addini harkoki na wayewa a kan zamani wannan duk sai wanda ya zauna a birni shi yasa ko ɗan ƙauye yake so ya karatun addini sosai zai fito birni ne ya yayi waliyun zai ruqa mahum idan raja'u ilaihim amma ba zai gama koshi da ilimi a ƙauye ba wannan ai gaskiya kan a fili take ko to shi yasa Allah yake cewa a afalam yasiru fil ardi mutane ba za su yawo ba a bayan ƙasa fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim sannan kuma sai su ga irin yadda waɗanda suka gabace su ta ƙare musu waɗanda suka yi mai kyau ya ta ƙare musu waɗanda suka yi mai muni ya ya ƙare musu ai a cikin ayoyin nan da muka karanta mun faɗi kafirai mun faɗi masu imani amma duk ina suke yanzu duk ba sa nan an fahimta ko shine Allah ce wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw gidan lahiya shi yafi dacewa ga waɗanda suka yi suka yi duk wanda yayi takawa ya san da cewa lahira ta fi masa duk da cewa waɗansu sun fi son duniya bal tu'minuna al hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita tafi alheri kuma ita tafi dacewa ita fi wanzuwa a nan duniya kan za a zama kaɗan daga baya a tashi sannan kuma wannan duniyar ta gaggawa ce kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah lahira ita ce tafi tabbas amma ga waɗanda suka yi takawa suka gane cewa lalle haka ne afala ta'qilun Allah ya ce shin ba za ku yi hankali ba waɗannan ayoyi da muka karanta su ne iya abin da za mu samu damar yin bayanin su a yau zai rage mana ayoyi guda biyu waɗanda gobe in Allah ya so da su za mu cita kuma ya zama mu rufe wannan tafsiri da yardar Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana sai mun haɗu da ku gobe bayan sallar juma'a in Allah ya so wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh